ina kwance wajen karfe goman dare kawai sai ga ana ta kirana da bakuwar namba ni gaskiya ban fiye daga bakuwar namba ba ba sosai ba gaskiya sai naga kiran yayi yawa sai na ɗauka. muka gaisa na ji muryar namiji na ce wane ne ya ce ma Aisha azanci ce na ce ni ce Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Aisha wacce kafsani da shushu jaruma a masana'antar Kanewood um, na zo ne akan ishu na yaya Adamu wanda kuka fi sani da Adam A. Zango. Um, the other day, as I'm just scrolling on TikTok, sai na approaching bidiyon da Ya yi magana ne akan issues guda biyu, wanda for the first issue ban da abin da zan ci sai kawai in taya shi da addu'a. But for the second issue, I have way out. Uh, Aisha Shushu, kin amsa cewar kina son ki auri Adam Zango idan har ya amince. Hmm. Shin ya batun auri saki da mutane suke zargin jaruman da yi? Hmm. Auri saki? Wannan ba ruwana da shi. Saboda everyone has his own destiny, su zan ɗauka cewa wannan kawai ya zo ne a matsayin kaddaran shi. And bai zama lallai a ce ya faru a kaina ba. Ko da mata ɗari ya aura, ya saka, ni am ready to be mace ta ɗari da ɗaya da zai aura su ba rawana da wannan kawai a kina ganin cewar jarumin zai amince ya yarda cewar zai aure ki a ganin cewar kwanan nan ya fito yana faɗar matsaloli akan matan da ya aura gashi kuma ke fito daga masana'antar kane wanda shi ma a masana'antar yake hmm. ni am cewa qualities ɗina za su mishi 100%. Kar ka manta cewa kwanakin baya ba daɗe ba da na zo na yi hirar nan cewa shekara na ɗaya a industry, Kannywood industry. Amma I'm still virgin. So, ka duba ka gani tunda tun na taso a rayuwa na ka gama rayuwan primary school ka gama na secondary school currently ina university sannan kuma na fada industry a ce wannan bai faru ba na iya rike kaina so ina ganin 100% zan mishi sannan kuma ai muna aure tsakankaninmu a kaniwood mana an yi da yawa kafin yanzu so ina ganin wannan ba matsala ba ne kin bayyana cewar shekarar kiɗe a kaniwood masana'antar kaniwood ko mm. so kuma kin bayyana cewar ki har yanzu kina tare da batircinki duk da yadda mutane suke ganin cewar masana'antar kamar waje ne da ake ɓata tarbiyya. Hmm. To, wani irin kira zaki ga su jaruman ganin cewar me zai hana su ringa aure a tsakaninsu a maimakon su je waje suna auro wasu a ringa samun saɓani. To me zai hana ke kira cewar a'a jaruman nan ya kamata tunda ka um, kowa ya san kowa a ringa aure a tsakanin juna yadda dai abu wasu jaruman sun auri a uwansu jarumai amma za ki ga cewar irin ba duka ne suke auren yan masana'antar kanyar ba wani irin kira baki gare su <laughs> yanzu kamar especially a other industries film industries yanzu kamar a india zaka ga majority suna auren junansu ne so zan so a ce a nan ma ya faru ko in ce ya ci gaba da faruwa tunda ya riga da ya faru but babu yawa dai shine kawai to a Aisha Shushu kin bayyana cewa ɗari bisa ɗari zaki a wuri jarumi Adam Zango mm. shin idan Adam A Zango ya samu wannan saƙon cewar kin amince zaki aure shi ma kuma ya amince mm. hakan yana nuna cewar kin yi ban kwana da masana'antar Kanyot. Eh, sosai. Dama ah. ai, ai masana'anta ce da kake sana'a. Hmm. So, in ka samu miji kakan iya barin sana'a kowane iri ne, ko da karatu ma. Ka je ka yi aure, saboda aure shine abu mafi a rayuwar 'ya mace dai. amma ba tunanin cewar a baya akwai irin ku da Adamun ya samu matsala da wasu daga cikin matan kuma su ma irin wannan ɗin suka fito suka ci nuna cewa za su aure shi wataƙila ma har an yi auren ba kya tunanin cewar za a ƙara iya samun wannan matsalar idan kika je kika ga abin da kike tunani ba haka bane ba ba za a samu ba insha Allah kin amince za ki aure shi idan jarumi Adam A ya samu wannan sakon naki mm. shin yaya zaki da karatun da kike a jami'a da kuma harkar fim shin za ki daina karatun da harkar fim ɗin ne ko kuwa idan ya samu saƙona ya yi approving ko in ce ya yi responde, to falillahi alhamd abin da nake so kina karatu dama ina final year ne fim kuma sana ce da nake yi dama saboda mai rufawa na asiri zan bari tun da na samu miji in yi aure idan kuma aka samu aka san hakan zan ji ba daɗi amma kuma I'll be Karfe goma dare kawai sai naga ana ta kira na da bani ne ya ce ma Aisha azanci ina kwance wajen karfe goma dare ko filtar ba zan bari in sa ba sai na gaya muku abin da ya faru da ni jiya da daddare karfe goma na dare ina kwance wajen karfe goma dare kawai sai naga ana ta kira na da bakuwar namba ni gaskiya ban fiye daga bakuwar namba ba ba sosai ba gaskiya sai na ga kiran ya yi yawa sai na ɗauka muka gaisa na ji muryar namiji na ce wane ne ya ce ma Aisha azanci ce na ce ni ce alhamdulillah kin sanya akai na samu nan ki har kuɗi na bayar na samu nan ki wallahi Aisha kin daɗe kina burge ni ina son ki har a cikin zuciyata wallahi ni son aure nake miki kuma idan har kin amince abin nan ba zai je nesa ba na ji kin ce a tiktok baki da baki baki samu miji ba ni kuma yanzu son ki nake tsakani da Allah kuma in abin nan ya yiwu ba zai wuce wata biyu ba za a yi abin nan ko me kike so zan miki ni dan nan yadda nake da zaki sanya nake da wallahi tallahi sai kin daga hannu kin ce alhamdulillah da na kira ki a waya abin ya bani mamaki na yi shiru na ce mai na kai yanzu abin da ka ji nake faɗa a tiktok shi yasa ka kira ni kana so na yace ce i eh, saboda na ji kin ce kin rasa miji na ce mai wannan fa wasa da dariya ne dan ayi dariya ne a yi comment a sha dariya a yi nishaɗi to ta yaya ni dama kowa ya san contact ɗin da nake amfani da shi a tiktok shine surakatai to idan na rasa surakatan da zan yi a tiktok sai na yi irin wannan surutun ni yanzu da ka ganni ina da samari buhu buhu sannan kuma ina ma da na auren ni yanzu da ka ganni nan aure na ma in Allah ya yi insha Allah ba zan dai ce maka gashi ba amma nan kusa ne ina da mijin aure ni yanzu na ce maka bani da bani da saurayi zaka yadda eh gaskiya ne ni ma na yi tunanin haka amma kin san mata suna ɗan rasa waye ya mutu ya faɗa mini na ce mai to don Allah ne kai haƙuri ina da saurayi kuma ni aure na ya kusa don Allah kada ka sake kira na na kashe wayata mun yi haka da ni da shi shikenan kar ka daɗa kar ka ƙara kar ki daɗa kar ki ƙara ai sassafe aka dinga kirana da wani layi aka dinga kirana da wani layi ina ɗagawa na ce salamu alaikum dan kaza kazanki don ya mutu ya karuwa wa zagi ba zan iya maimaita su da baki na ba na ce wace ce ke baiwar Allah ni zaki dinga bibiyar mijina sai kit sai na kashe waya sai baya sai na rasa tuni ni saurayina ma da muke soyayya ni da shi ba shi da wannan kes din akan shi na dai dinga tunani tunani dai na ce to ni a samari na waye nake kula wanda yake da mata wanda matarsa za ta iya yi min haka na gama tune-tune na ni dai ban tuno komai ba gaskiya sai kawai na ga lambar wannan mutumin ya kira ni ya kira so uku na huɗu sai na ɗaga sai ce assalamu alaikum Don alfarmar manzon Allah don sayidina don waye don manzan manzon Allah ki haƙuri wannan lambar da ta kira ki ki daga ki ce mai ki ce ki ce mata ke kanwata ce ta riga ta me sunan rigar da ya gaya min ki ce ke kanwa kira kika yi in turo muku dan kuɗin abinci abincin ku ya ƙare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a sama nake a ƙasa nake na rasa inda nake na ce ikon Allah matata ce ta kira ki jiya ta ji wayar da muka yi ni da ke dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki taimaki aure na wallahi auren nan duka duka bai fi wata biyar ko shida ba ki taimake ni ki kira ta in ta ɗaga kar ki ce komai kawai ki ce ni kanwa na riga dama na mata bayani ke kanwata ce ta ƙauye a riga waye ya mutu waye dawo gogowa ne ne ta wajen gogowa ne ne ki ce mata bashi ne kike so abincin ku ya kare? kika kira ni kike min bayani ki gaya mata haka ki ce za ma ki zo ki insha Allah har gida ki ce anti ki ce na ce kai dakata kai ka san wace ce ni ba ka da hankali auren naka ya daɗe bai mutu ba ina zaune zaune ka ja min masifa wallahi na fi ƙarfin bashi na fi ƙarfin in kira in Allah bai dora min wahalar da zan kira in tambayi bashi ba don haka ba zan ce na kira ka ka bani bashi ba ni nace ka kira ni a waya ina zaune ka jaza min masifa mata tun da safe sai kira na take tana sakewa ta yi min tes na zagi ta kira ni ina ɗaga da wannan layin ta kira ni ina ɗaga in ji ita ce ji mun wata sabuwar masifa kai wallahi na san abin nan zai faru da na rikodin ɗin maganganun da muka yi ni da shi ni da za ki san wane ne ne a unguwarmu wallahi honorable ake ce min ni daɗin nan in ba yanzu Aisha in ba yanzu ba idan da da ne Aisha wallahi kina zaune sai dai ki ga babbar kyauta ita ce sallama sallama ta ya gama ka shi fa ne mai kukuyar na kashe wayata wai amma haka mazan inna lillahi wa inna ilaihi haka mazan Kano kuke haka kuke tsoron matan ku wannan karo na uku kenan yana faruwa da ni dan ma bata san wace ce ni ba Oh, ni dai yanzu shawara nake bukata shin wannan wayar da take kira na in daga in ce mata yadda ya faɗa ɗan yadda ya zan ba zan ma iya riƙe yadda ya gaya min duka ba wallahi ba zan iya riƙe ba in daga in ce mata ƙanwarsa ce daga riga bashi nake nema yasa na kira shi ko ko ya gani me ya shawara ku idan nayi haka na taimaki aure amma ta wani gurin kuma na ƙasƙantar da kaina saboda laifinsa ne na fi ƙarfin bashi Allah bai ɗora min yadda zan roƙi bashi ba tun da nake ban taɓa tambayar bashi ba Allah ya rufa min asiri don haka kuma ga ƙarairayi da ya in bar shi da halinsa ko kuma in taimake shi in taimaki aure ikon Allah mazan Kano haka kuke iye iye mazan Kano gaskiya na yi dariya ta fita cikin tirela ta fi ta cikin tirela uku ni dai yanzu shawara nake bukata don Allah da manzon Allah ku faɗa mu wani zaɓi zan ɗauka amma fa matan nan ta zage min iyayena tas iyayena ga baki ɗaya ta zage min kuma gaskiya na ji haushi don duk abin da nake ina ƙoƙari in gana kare mutunci iyayena ta zage min uwa ta zage min uba da dangi na kaf musamman ni kwata ta ni ta gugurza min magana ku dai bani shawara amma gaskiya maza ku dinga iyawa gidanku ku daina tsoron mata Allah ya kyauta ina jiran ku ma da a comment